Sabon ministan aikin noma na Najeriya sabon na Nono ya ce jamhuriyar Nijar ta fi Najeriya mallakar ingantaccen irin shuka duk da yadda Nijar ɗin ke da yankin hamada mai faɗi. Na Nono wanda ya shiga ofis ba da ɓata lokaci ba bayan rantsar da shi na magana ne a taron hukumar bunƙasa ingantaccen iri ta Najeriya. If you look very carefully, even Nijar our closest neighbor, Cote d'Ivoire, almost all these francophone countries, they have better quality seeds than us. Ka misalin Nijar, Cote d'Ivoire da yawancin sauran ƙasashe renon Faranshi sun fi Najeriya samar da iri mai inganci. Ministan ya nuna damuwa cewa ga dai hukumomin bincike da masana kan lamuran noma, amma labari kawai ake yi. Ba a samar da iri mai inganci da zai nausa noma gaba ba, kamar yadda Indiya ta yi nasarar zama mai nomawa da fitar da alkama ƙasashen ƙetare. Kazalika nono ya nuna yadda ba a mai da hankali kan wani itace mai albarkar gaske, wato icen gawo, wanda baya ga samar da taki yakan taimaka wajen yaƙi da hamada. In prime minister you a Nijar ko kai dan prime minister ne baka yi saka sare icen gawo ba amma gashi yan Nijar suna shigowa Najeriya suna kada icen bayanan ministan da alamu sun sa membobin hukumar kula da irin tsumewa don suna ganin najeriya na kan gaba da kasashen da ministan ya ambata a bangaren samar da iri mai inganci daya daga cikin membobin kula da hukumar ibrahim musa ya ce in ana maganar najeriya wajen iri ko noma ba za a ɗauko misalin wata ƙasar makwabta ba yanzu tun daga sokoto har zuwa rivers tun daga lagos har zuwa maiduguri daga kasashen waje ake shigowa da amfanin gona kuma shugaban ƙasa ya ce duk wani abu wanda ya shafi amfanin gona da muke da shi a najeriya ainihin tallafin da gwamnatin tarayya take bayarwa a kai ta janye in ka haɗa wannan maganar da kuma kwamitin wadata ƙasa da abinci da shugaban ƙasa shine shugabanta gwamnan kebbi shine mataimaki dubban biliyoyi da gwamnatin tarayya ta ɗauka ta zuba a jihar kebbi dubban biliyoyi da gwamnatin tarayya ta ɗauka ta zuba a anko baruwa sama da manoma mutum dubu ɗari uku suna amfana ka ce an yi magana babu iri a najeriya wato wannan kuɗin tun daga farkon hawar wannan gwamnati daga alif 2015 zuwa yanzu wato zubar da kuɗin ake yi aikin noma baya farfaɗuwa sai yanzu za a farfaɗo da shi sai yanzu a samu irin da za a shuka duk mutanen Najeriya mutum kusan miliyan 200 da wani abu ƙasa suke ci ba abincin da muka shuka muke ci ba tunda an rufe boda an hana shigowa da shinkafa an hana shigowa da abubuwa da dama kuma yanzu muna yi muna ci muna rayuwa ko baka cin abinci sau uku a rana a ina aka samu wannan abincin da kasashen waje aka fito da shi da masarar da muke ci da dawar da muke ci da waken da muke ci gabanin Najeriya ta gano fetur ƙasar na dogara ne kan noma da kiwo amma yanzu ba a ma samun ga maciji tsakanin manoma da makiyaya. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.